'yan uwa matasa barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar lahadi shirin labarun matasa kuke saurare a nan studio kalangu tare da ni rakiya arimi da gora ta fanta shamsu fanta ya kike da fatan ki tashi lahiya lahiya lo gora ya ne muke labari yau haka ne gora a cikin shirin namu na yau wasu daga cikin ɗaliban da suka lashe jarabawar bak bana sun yi mana bayani akan irin 'yan kalubalen da suke fuskanta wajen zaben fannin ci gaba da karatunsu a cikin takaitaccen rahoton namu kuma za mu gabatar muku da wata matashiya darakta ce mai shirya fina-finai a jihar Maradi daga ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Gwara bayan sun yi nasarar lashe jarabawa da dama daga cikin ɗalibai kan fuskantar 'yan matsaloli a wajen zaben irin karatun da za su yi nan gaba. Musamman ma gora idan ba su da mashawartan da ke nuna musu hanya. Hawa mamanta zanta da wasu daga cikin ɗaliban da ma iyayen nasu ga rahoton da ta shirya mana. Wani bi akwai wahala ga yin zaɓi inda za a ci gaba da karatu bayan samun diplomar bakaloriya halin da Maryam Muhammadu ta fuskanta kenan. Da farko na so in yi transit duwan, daga baya kuma na sake shawara saboda sai da karatun lissafi, kuma abu ne da ban iya shi ba, har yanzu ban da sashen karatu da na zaba. Diplomar bakaloriya mabuɗi ne na shigar ɗaukar ilimi mai zurfi, kuma dangance da zangon ɗaukar darasin da za a yi mai wannan diplomar a nan ne yake karkata ainihin wajen fanni-fanni da suka dace da shi. Gwara tun ranar sha 13 ga watan Januwari na shekarar 2020 ne aka hana yawo da motuna a cikin jihar Tilaberi saboda waɗansu matsalolin tsaro. Yanzu sukan iya yawo amma da karfe shida na safe zuwa karfe bakwai na marece. Gama yanda wasu matasan da ke garin Baleyaro suke bayyana wa abokin aikin Habibu Garba irin farin cikin da suke ciki. Harkokin na tafiya yanda ya kamata. Kalmar da matasa da muka gamu da su kenan a cikinsu matashi Hamidu Zarumai matukin kabu-kabu a kwamin ɗin yara. Alhamdulillah gaskiya muna dan samu muna jin daɗi sosai a yi ni ina samun tsakanin jika bakwai da rabi zuwa jika goma kafin ɗage hannun yawo da babura ba na aikin komi na gode tuka taksi abu bai yi ba na gode ma Allah tun janye matakin ina samu da babur a wajen magyaran motuna wani sabon lumfashi ne matashi yakuba da muka gamu da shi a lokacin hannun zirga-zirgar inda ya koma gyaran injinan bada lantarki ya ce wallahi godiya ga Allah muna farin ciki da janye matakin hana yawo da babura abu ne mai kyau ga matasa domin yawanci sai da suka bar birnin har yanzu ba san inda suke ba dama daga cikin su sun dawo har ma daga cikin abokanmu masu gyaran babur a da muna dan samun gyaran injinan janyo ruwa sai mu yi sati muna zuwa wajen aiki sai mu koma hannu sake ga zirgar motuna wata hanyar samun kuɗi ce amman al'ummar ta ballar yara ta soma kokawa da haɗuran da matuƙa baburan ke haddasawa. gora a ƙarshen makon da ya gabata ne aka gudanar da satin wasannin gargajiya da al'adun dandi a garin Gaya. Haka ne gora wannan kuma wata dama ce ga matasan garin domin su sake gane al'adunsu su kuma san yadda za su su tsare su. Abokin aikin Fadil Alu ya bayyana mana yadda wannan taron ya kasance. Makon al'adun gargajiyar dandi manufarsa shine musamman jan hankalin matasa bisa gargajiyar kakanni da uwaye. Haruna Hantsi ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara makon abubuwan al'adun dandawa. Matasa za su kasance ginshikin da za a dogaro, ba a samu waɗanda za su mai gurbi ba, domin matasa ba su kasance ba a tsakiya. Yanzu siyasar mu shine idan kun yarda na saka matasa a sahun gaba na wannan siyasar al'adunmu. Wannan makon gargajiya ya yi babban tasiri na gari wajen matasa, a cewar shugaban majalisar matasan gundumar Gaya, Abdulrahman Ahmadu. Ina iya cewa wannan makon al'adun dandi domin abu ne da ya fargar da matasan dandi mun ga abubuwa da suka fargar da mu mun ga al'adunmu da tabi'unmu kuma za mu faɗin cewa a matsayinmu na matasa za mu adonan su. Makon al'adun gargajiya na dandi a shi na farko ke ga zai ci gaba da gudana shekaru masu zuwa. Gwara sai kuma takaitaccen rahoton namu na yau wanda zai kai mu gano wata matashiya daraktar shirye-shiryen fina-finai mai suna Balkisa ko sukoi Haka ne Gwara a satin da ya gabata ne mata watsa wani matsakaicin fim ɗinta na shirin gaskiya wanda ta hada a garin Maradi. Mahaukaciya, sai son nom, ou plutôt celui a certes un prénom, mais mahukatia lang hausa signifie la forme. De manière anormale, elle prend du poids, un ventre qui pousse de plus en plus. Serait-elle enceinte? Da wannan gabatarwa ne Balkisa Kusukwai ta daga kusurwar mayafi kan abin mamaki wanda ake lura da shi a titunan mu amma ba tare da kowa ya motsa ba. A cikin wannan film Balkisa na magana kan yadda ake amfani da mata masu taɓin hankali. Film din nata mai suna Phil na bayani akan wata mata mai taɓin hankali da ke da iyalinta a Tsibiri da jihar Maradi. To ko saboda me Balkisa ta yanke shawarar yin film kan wannan lamari? Dan ba da ɗan ƙaramin labari. Wata mashiya lafiyar kwakwalwa da ke rayuwa bayan gidanmu a Yamai ta haifi yara da yawa kuma daga baya tana kashe su da kanta. An yi wani ɗan lokaci da ba mu ganta ba sai kwatsa muka ganta da wani jariri kuma kun san me yaron ta ɗauke shi ne ta kafa kuma tana son ta kaɗa shi cikin ruwa sai da aka buƙaci maza da yawa don a samu a kwaci yaron daga hannunta nan ne ra'ayin ya zo mini na yin fim don kai nesa murya wa'anda ba su da murya tun fil azal matsala ce daga ta ta zamantakewa kowa ya san da ita amma ba mai son yayi magana ga wayannan iyalan fim in ga ya zo daidai don a ganin su kamar ina nan ina kai koke-koken su ne kuma da jin hankalin al'umma da gwamnati don ciyo kan wannan yanayin na fuskanci kalubale da yawa saboda sai da kuɗi ake yin fim. Masu taɓin hankali suna a ko'ina kenan samun su yadda muke so yana da matukar wahala dan shi na ɗau lokaci kafin na yi fim ɗin. A ganin Balkisa da wahala a yi magana akan waɗannan batutuwa a Nijar ta ma bayyana cewa wasu mutane sun hana ta yin fim akan wannan batu. sun bani amana wajen yi mini magana da gaya mini sirrikansu saboda ina raba su kuma ni ƴar uwarsu ce mace kenan na cancanci kwatanta ciwon su da abin da suke ji game da wannan matsalar a matsayi na na mace na fuskanci matsaloli da yawa ana yawan ce mini ba za ni iya yin wannan fim ba dami ko da yaushe nake son zaɓin abu mai wahala kuma dami na zaɓi abin da na san ba za ni iya kai ƙarshen shi ba na ce musu wannan aikin zan kai karshen shi wannan kamar tallace a gare ni dogon zangon yana nan zuwa a ra'ayin waɗanda waɗanda suka kalli fim ɗin matashiyar da ta shirya shi na da basira yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki Gasar lashe takobi ta wasannin kokowa zama karo na goma sha hudu za su wakana daga ranakun 24 ga watan Disamba na shekarar 2021 zuwa 24 ga watan Januwari na shekarar 2022 a babban birnin Yamai. Hakan ne ya fito daga cikin sanarwar ministan matasa da wasanni idan ba ku manta ba, bara ba a samu aka gabatar da wannan wasar ba. A nan muka zo karshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da laba tare da layin airtel